إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يذل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا النبي صفوه وطوابع يا shaban ko 1434 kalenda nigeria na ne daidai ga tafi gwegi ya tafi tsarce june 2013 yana katon littafi ne ya jibi da alfikul mai yasaru na a ne kulle musulmin wa musulmi na insha Allah ta'ala ya ci gaba yi da page 162 man ga abuwa bul'idai ne ba bi da jere ya ce idi guba ba wani idil fitri bi idil azahar ma na yi da kuma ka yi da musulunci boko hukumu salatil idaini hukumce sallan idi guba ba uktulifa fi hukumi ma inda ya zaja da can labai ta hukunce idi guba ba faza haba malikun alimam maliki logan wa aksara sahabi shafi'i bai don doyan zai shigi makanta imamu shafi'i na alwai na an na tun mu'akkada sai sallan idi guba ba sun yi wani bukanin wa zahiru mazabi ahmad zahiri ya na ma maza ba limama wadda na bale lobe yi na an na hafar da kifayetin a gan sallan idi guba ba wai fardul kifaya da zangaci gajiyani ga ciyaciyar da shi kenan wani na zai yi kuke da gajiyani ga ciyaciyar da ya kenan wani. wa min alhanabilati man yadhhabu ila wujubiha amma da zai dabo min zai je zai je la mutuma za bai hanbali yana ele ga sallaye iji guba ba wajibi wa tarjihu ibnu kudama da magaban da ga ibnu kudama al-jama'i li kullu bayan ganda ga ga ga ga ga hanifa limamu abu hanifa magan iya wajibatun alala yani wajibi wata ce zandondo walai sashfar don a mawaji farilla kyau ji ganewa wadda wu shi ibrahim kyau ji ganewa wale ga etin masala ya hukumce idiyo yana wai ga wani imam maliki bai doku da zashi doku don da maza bai shafi iya nan a ga ya idi suna da buka gana kacan wajen dole a imamu ahmadu ma ya ganari zahiri maza abubuwa da kyazo a ga ya idi fardul kifayeti amma ke jira idan mini maza bai hambali gasa na ya idi dole yau wajibi wani ibnu kudama magan da to gamu kanu al-imam abu hanifa magan salla idi gubaba idi al-fitr bi idi al-adha salla gibe salla ku ya wajibatun alala yani walaysat fardu ga wajibu ba wajibu farilla yabo da maza bayan ahnafu ele rike la da sakane wajibi bi yau da farilla amma ma za a bi ne gina a ga wajibi ga yi farilla farilla ba ga yi wajibi so ile zoro ko ba da zambia ce mai ɗuri ne babu ya hajjiyo Allah wa nan wara jaha ibn al-muzir an da ya an da hata tawo al-imam ibn al-muzir ga sallan idi guba ba ta tawo yi wani ma na nafi lura wajen doliya faƙala filawusati ibn al-munzir ce ga littafi ne ga alawusatu nan ga dalla khabaru talhatu bin ubaidillahi adi khabar ya talhatu bin ubaidillahi na ulawu allazi fihi anna rajulan jahilan nabi sallallahu alaihi wasallam yadda ciwo ba nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu anil islami da wajibi ga yace musulunci فقال رسول الله عليه وسلم جنا khamsu salawatin fil yawmi wal layla sallagutu to laji to lozu qala ga halihi hal alayya ghayruha annabi sallallahu alaihi ta cin babban bai sallagutu ne da sai wajibi ta cin wani qala la annabi ga a'a illa an tatawwa inda gogaji tatawuya ma nan da gaji nafira wani hadith na gula biyu ibn al-muzir ce ce wato ala anna salata al-idi tatawwu'un ghayra fardin mato wuce lawo ga sallan idi tatawwu dafilu yawaji farilla wa anna man tarakahu gairu asimin amele ga anaga sallan idi lugwa don fe zane jikina mu fe zane de lefina lole zai je lugan sallan idi kina wajibi na mine na aji hujja na a gan efu idi ga ji ke ba ngani be ke so efu juma yi wuri dole woji ke an wuri dole woji ji ma to so ga zuru jire a ga to kaga idi a ji wajibi wani fi jima ya wa amma ba ya ga wuce yu ga goyi ni ko mm. Allah alam ale ga ibn al-munzir mun daga sallayin idi na filaturo مسألة يقول عياض المسلمين والمفاضلة بينهما هي ديجي مسلمي dangane da falalana da ta ce da jona ga walil musulmi na ida ne musulmi da idi guba huma a gai alfitr wal adha idi alfitr bi idi al adha kama warada sarihan fi hadisa anas ibn malik kemnu bi kakara hadisa anas ne gen malik na radiyallahu anhu ce ce da ga qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadina ga ni sallallahu alaihi da bi ma madina ci ma adde fugu ba da bane la zozo la aji shani nan in fugu ba da bane la amanin nan فقال نبي ما هذان اليومان efogu guba kici da naure kalu madina ce shigan kunna na lagu fi ma fi jahiliya tun zamanin jahiliya ya ji fe dodo da yanfon ma mana ya ji fe fayin ba da yanfon nan ya ji fe ji celebration da yanfon nan ya ji fe ji shani da yanfon nan faƙala rasulullah sallallahu ne wasallam cika, inna allaha akika allahu kad abdalakum bihi ma khairan minhuma sai ce fogu la san waye be ne fogu da ga na man ga fa yustahabbu al-farhu fi hadaini al-yawmayn mutabiru ne da fe fayin e fo guba ne na la fi dunihi ma biya ya digar muslimin wuje fo ruwet ne ke wuje fo celebration da yaji muslimana muslimi shishi mun bi da celebration Easter Monday musulmi shi wani daji celebration good friday musulmi shi shi wani daji celebration valentine's day ko mai ji daidai mai ji ba wuya ne sa san da ma man ga wal kalamu fi hadha al babi wasi'un e ga babi na nan gofe sarawi mas'ala la yadul makaniya bi la yadul zamaniya ga ta fi iqtida siratul mustaqim yayi bi taymiya gangan bai gasat la fani min masayid ya bi qayyim aji bayani sarawi ce masalayan alaya biyan da yaji musulmi nan musulmai da yi celebration new year ya eh, mishanji musulmai da yi celebration ya christmas ya eh, mishanji na ikpata jiki a nigeria wa idil adha afdalu min idil fitr man ga yafi idil adha wanda fa la ga yafi idil fitri ma fi min ta abudi ebwana ibada dambu na ke bede foye di la dɔrɔn ne foye sallah kuna bi zabi hil udhiye ti be susu ya kiya laye wani za su ha ani nabi sa sallam annahu qala a cikin ga mallan wata da ba ni sa sallam ga inda a zama ayyami inda allah ifa e ne da fa la ga bayan sai ce wannan yawmun nahar thumma yawmul qar ko ifa e yawm an nahar ko yau mulkar riga ci masu ku nga ya fo baci na ji tu ya fo yau mun na da ba na fo yin sallah ko bai fo na ji tu ne ba gu yau hmm, eh eh? eh nga da fa lado mas'ala ya yiri ne nan wa ga zane ga kun bi litafi ibn qayyim bayan wa sai le yiri ne ki wucin mas'ala al-mufadalatu bayna shay'aini kwai ji ganewa sama bai ki kishi da fara ga wajo na bakar biya haduri zai da fara ga wajo na sayyidina bakar biya na na maryamu zai da fara ga wajo na na fatima bai na na aisha zai da fara ga wajo na na aisha bi na na khadija zai da fara ga wajo daga wajen yana ko kaba da kabari a nufisa a tallamiki da fana ga wajen makabe madine isa jikiya isa je fala ga ojo eye bi eye bi tupe isa je fala ga ojo pero diga hmm. e yiri nneji waga e dokun be lita se mi kan gbe wa fele kiyo wa fele wi e fogu e karshen ramadana ashe lawa da ramadan ko gani bai fo guwa ce ma fariye muharram ki ta da fala no gani ce ma fariye zulhijja amin ko ki ta da kiyo ki ta da fala ngosho e foye na ama ne bi sa sallamu nan ko no yashe lailat yashe miraji eh ya she miraj da e e? ya she kadari isa dai fala ga wajen yi da shi ya ta mai kai mai da kiyo da da shi eh wata ba gurin fili expect da fawaidi fawaidi mai kai dan bai caba mujallad ya mafari ya zadun ma'arif ya da kharin ibadi wa fi ne sashe yadda shebe littafi ne ke ne wa da ilimin inda Allah sunanul idai ne sunna shiyan idi guba ba man gami ne sunna shiyan idi guba ba al'irti salu wa tatayyub ezulanu fu da ezula tulari da yustahabbul irtisal mutaadiyo ne ga funuwana wata tayyib mutaadimu yo ne ga gatlare dana ƙablar kuro jikani otin ya ila salati idari losalayen idi guba ba nan fa’an ibn umar radiyallahu anhu da babu labin umar roto jada ribiwi an na wuka ne ya ga tasiri ya da abu lai umar na waje e an wofu efu ya yi dilfitiri an ya guduwa ilil musalla ka ne wutu idi file idi ba na wadalajin sallah nan ma'ana sun da yawa ga lanu jikiyo lanu wa fuye-fuye idi wa fi riwayati wa annati magalili idain ya idi guba ba wa ali ja'd ibn abdurrahman qala da ba ja'd ibn abdurrahman ga ra'aytu sa'ib ibn yazid ya tasilu ga wule sa'ib ibn yazid ya mufe kunuwa qabla an yakhruja ila al-musalla ka mutiyulo ba na wadaji sallaye mana ka mutiyulo idina الفريا قالوا بها كامل إيدين يبو عمرو مقيس نبي حسن وقال سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى قال سنة الفطر ثلاث سنة سنة سنة عيد الفطر ويوجي ويوتا المشي إلى المصلى إذ دازو لده وعدا دي صلانا تا لو يدين نطيب سنة والأكل قبل الخروج da zulayen ji tuji kami jiki nan mm. kami tuya nan wal igiti sal bai zula nun fi yau nan ko yanzu da zulu ko mm. yanzu da ji kami tuya nan ya mm. zamu lanu rufu ewa ga yanzu jiki yau ya zaga a lojil fitir ya zuji ya yi rumuci shi wato mas'ala yi wuru al'aklu mini sunna ya diyo al'aklu qabla al-khuruj ila al-fitr azulayan gi ciuji kanu ciuyu lo idiya gina kuyo hmm. li hadisa Anas bin Maliki ya ba hadisa Anas na ya Maliki na rabi radiyallahu anhu ce jana min qala gan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ne ya gwagwa sai da amsa tabbata na sai la ya gudu yawmal fitri annabi ya tiya efu ya sallagiya hatta ya kula ta maratu zuwa da bidan da ci gibe zu Imam al-Bukhari da Ibn Majah ga gudu daga daga hadisa nasu وقال ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس مجال إن استطعتم أن لا يجدوا أحدكم yawon malfitiri hatta ya ta'ama falyaf'al ngai ne ta ta mu ga yaji ya ga da yi ko Allah ya gudu wa ahadukum zan duwa min ya bugatiya yawon malfitiri ya fuye idil fitiri ma hatta ya ta'ama su ga yi tigi falyaf'al ga jin wajen ce Abdullah ga galube musallafu bu وقال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كانوا كانوا يؤمرون an ya kulo kabla an ya guduwa kabla an ya gudu yau malfitar na kanu a fe yi umaru na ajan sai jan foro an ya akulu ga yi zasha lai yi ji kabla an ya gudu yau malfitar kami a ce fuwa idil fitiri nan ko? maliku bai na bi she bai galu ga ko? mini yi idiyo bai a tajammul ya zula mi yi wufa wata zayyun ya zula kwali ji wata da afghani su ya bi tufu wa zane maga da fala ga wuce ga ga wuce jiworo ga wuce sa gana ga za a fufu ne daga ala na. dina kama ya zula ne ya kabar ibn abbas kim na hadisa ibn abbas ya lawu ana abi ya hannu wa kala lin nabi zuwa ga nabi sa sallam ga ya rasulallah ya tuce ya tuce ci imta hazihi tujammal biha lil'idi wa lil anabi ee deɛ ne na we ebo ofe olofun na wafe lafani efo idi na de na wafe ke lafani wa gadi ya gashi agwane na gole ga arabi bi da ya wuce shi ya ba anabi fudu funu idi ko وقد بوب له البخاري في صحيح الإمام البخاري لا باب باب في الإيدين وتجمل فيه باب نغيتي إيدي باب وبنين نيزا في بادين فوي إيدي جوني ويوكو وكان ابن وكان ابن عمر ابن عمر ما في wale ga alimar bukari haka ba duk wani ce a ga wa na ibn umar ibn umar ma sai su fil a sana siya biyi ibn umar fi wani fesan kayan ga ga mini kayu jona efwe idi guba bai no bi ga ibn umar da mini zai lagwa sunna be kago da yi akana sai shugu sai je da abdullahi ibn umar to to babu al imam asar da ibn umar da gogo asar الحافظ ابن حجر وجه دابا ابن ابي الدنيا مغصى يقول من السنة ايدي وبين التبكير في الخروج الى المصلى اذو دي وذكيه odiyan safudu lo filiye idi wal mashi ilayhi mai zamu da sun logo mi da suna abu da ta yustahabu tabkir fil khuruji ila musallal idaini e wa mustahabu yo e wa da zai e zudiyan fuda dulo kiyo udiulo musalla ya bane ji iri guba bane ko kama saha min fili sahabati wa hadi salaf kemna wa ta zu daga yabe na sahabe fiye lono bi bawuya salafu jina ridwanullahi alaihim ajrun to ci jada ga yabe ne wannan na fa'anna fi da yabe na fiwo ga kana ibnu umar yusalli subha fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abla ne ya umar nan wajen sallah subha ji masallaci ne sallallahu alaihi wasallam thumma gudu, kama huwa ilal musalla mu daga jan su bazo daga bara boye ibnu umar aju na ki mutelo masallaci mutelo musalla su ba na wada didi nan ibnu abi shega galu yo eh dalu eh shi ani ga bewo wa ngala angi de do na ta do na mm wai giyan da masallaci ba wani ha ngati ya don binu dio and to ngiga giga wa an yazid ibn abi ubayd qala wa sallaitu ma salmat ibn al-aqwa fi masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam salat as-subh ga wuji ibn al-aqwa ya sallaya subha masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja hatta ataina al-musalla har a da filiye idi fajalasa salmatu bin akwa ta fiye wajalastu wuce ma fiye shi ma hatta ja al-imam har baka na liman bibi ne al-faryabilu ya kamul idai ne nawa ne ku a sauri ne ba ta lawi ga sunna ya annabi sa sallan mu yo ya aga ji idi mun ji masallaci bu ji idi fiya hmm. fili kashi fangane hmm. titin ga bai dikiyo láwọn èdè sálàyó lẹ́yà alùsọ̀lọ́ lámàlá sheik muhammadu nasiru din al'albani hafizu lọ́pọ̀ muhadisu lásìrì fukali ta fi ne ce igan salatul idai ne filmusalla ko sunna ne ana adil na ya ni da ta fi wuce ya ci dai matsala na ya tabu kawo ga yanayi suna, ya ne sa na fili wai eh ejidijo eh, kama yustahabu al-khuruj ila al-musalla mashyan ala al-aqdam kemina mustahabi ke yibo daga ati yalo idi wa daz wa ti to ti fe dazan la rukuban mujiga diga so mun diga so atuya kama taqaddama naqlu an ibn musayyib kam da bayani gobe da bayan sayyid ibn musayyib wannan ga sunnatul fitr salatu sunnayan sallai idil fitr ya المشي إلى المصلى يزداد له بنوع لا يصلى والأكل قبل الخروج da ya zuji kiyar in zai yi tugi kanu tuya nan wani ya fice salihan da ya zulani wufi wa kala ja'afar ibn barkan ja'afar ibn barkan gan ka taba kataba ilaina umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz kayan ya be ba a ga man istata minkum ay yati al ida mashiyan zan don don gaji da komi ne yabo idi tayo lewu ma fe da zanda na faliya falun gajin wajen ce a jin wujaci abdurrazak ibn abi shebe ralubi musamman fashibu ko amma ẹnu da mota su da best wọ́n kíyọ wọ́n dá sọ olóyìn ìdí àmọ́ ọ̀gá lè gẹ́ ìlú alùpàdé ìdí ẹ̀sán ẹ̀dá tó àjí náà ọ̀tún ẹ̀pìchì wọ́n ma aka zo ha za illa ani sahabaci ga na ji da ana na fa'aguwa ta da ba sahabe shi rabi fa'an zai قال وخرج عمر بن الخطاب في يوم الفتر سيدنا عمر هاتي فوي صلى او في يوم الاضحى كو فوي صلى كو خرج في ثوب قطن متلببا به يمشي غا نتي نا مراتي يا خرج في ثوب واتى ذا tufa قطن kutun كوتي وهو mutalabbi ba ne wani aluwa gina biyu biyu ga yabi shofe da zuru ma ne daga aluwa da wuce ke mutalabbi ba na mm. mm. a wa an yi ga takbiru fi tariki ila musalla mini sunna ya salla ya ije wa ya zufu da takbiru da ya ko yau ko mm. نفع عنا في إن دقبنا فيه أن عبد أن ابن عمر كذا بلا نية عمر رضي الله عنه تجنا نبوي قال يا يخرج إلى الإيدين وادي أشياء لبا إلى إيدي فبا بعيد الفطر بعيد لازم من المزيد دقب مصلى فيقدر حتى يأتي المصلى مجلات كبير جاهز كأكون هو دوابنا متعفين التكبير هل بكأكون هو دا في الإيدين ويقدر حتى يأتي الإمام متعفين التكبير هل بكأكون الإمام يا alfaryabi galu biya ka bil idai ne bubu kilo ko rabi sanadin sahi wa an zuhuri da ba al-imam zuhuri rahimahullahu ta'ala qala imam zuhuri gam kana an-nas yukabbiruna fil idi zan ya ta da takbir ya fi idi hina ya kuruju na min manazilihi ka kuna gaitiya daga yin yaji wani hatta ya atul musalla har da ka kuna da filiye idi nan ba na yi sallah wa hatta ya kuruja imamu har da ka kuna maliman ya tiya ne sai za karaja imamu sakatu liman ga tiya a tasusun sai za kabbara kabbaru liman ga yi takabiru na wata sanin kuma su shace takabiru yin ji a shiga mutu liman. Ina bishe ba ran gobe. Mini sun ne idi gubabo salatul idaini fil musalla eh zuji sallan idi guba bu shi babu eh da musallan ma na filiyo eh ji sallan idi guniya masallaci ba wa min as-sunnati hudur al-idaini wa salati fil musalla min as-sunna azudu eh, bi idi guba ba idi al-fitr bi idi al-adha eh, ko eh da mula sallu ju shi babu filiyo har su yi tamiwul muslimuna ba na musulmi a gujina lilkadira na zalika ya zalika da yi ko cajan shiga wani فعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال أبي سيد الخدري تيجي جدان بمقام كان رسول الله أنا بني وقال تيجي وقال تبتع نافي tuce ce shi sa sallam ya kuruji yawmal malfitir wal adha annabi ce ya fa sallagi annabi bai ce ya fa salla ko illa musalla da musalla wa musalla eh filiba ne yi salla shi ne al bukari galu bukhari galu wato muslim to na sai to ibn majah wa amma ghairul qadiri amma zalaje yi ku na suku kakkabi da tim da na ga kuku eh, ya wa lupanin an kuku da an sagi wal marid ko wani mai zane jiki ana yan a nadi wanda lafiya ne wa man fi hukumi ma in mai daga hukunci haji nan falla ma yi salli fil masjid in sha kare da kuru jilal musalla wuri sa mu da masaji kajin wa ti lawa ba da yan قال ابن المنذر أن يصابوني في الأوسط ibn munzir ne sabo ne ga lausatu ga sunnatu an nasu ila musalla fil idi fil idi yana sunnana fa idi yazutu da fa in da ufa ka kune da hali a wiki na su fa in da ufa qawmu an al khuruj ila al musalla kaga zai bi lo fil idi wa amara al-imam man mai liman foro gaza na yasa la gula salloje liman taqallafa minhum min ali dof ko ya zai sha allo wa ga wuri kagan kan allo masallaci wa na fil masjidi wa rawaina ala annahu amara bi zalika magwal wa ga wuri foro be ya a tiga ga wa ne eh imana zama fari ga wa ne sa sallam yanan ne ga wani la da. ẹni súnnà ní bàbá ìdí sálà ìdí yóò fílíò fílíò ìjí sálà hmm. ìdí yóò ìdíjò kó? good lójí masalaci wẹ̀ di kíjà sálà ìdí ìdíjà gọ́wọ́ alul ilimi ala tauki da salati fil musalla fil idaini man shi ma agbogan kasarawi gan ina gegana ya zoji sallar idiyu da musalla wa tabdilihi al ala salati fil masjidil jami amma ya fala ta ce masallacin yi masjidil jami ne ko al imamu al allama ahmad muhammad shakir gun in ku ga bai tsara ce matsala na sharar jiya sunan ya al imamu a tirmidhi ta المخالفة في الطريق عند الأودة من الصلاة. وليه؟ kami ga wanda wale ga ganin fe labeli na wale ga general yoto wato zai ja abilu musallawa da su a ta jiki o jifin masalacin wale ita yi zage a dayi dire ko ne yana yi haka shi bongon sallayen wuyi idi mo a fe jiki o ma hmm? fe ji idi wuyi jana cana. ma ne ga zamani bai da zamani ne min do tiya e eh, la zam do la jin boye luwa zam ci bai da especially idi la ha ki mala e da ga da idi zam do ci e bele da ga da idi zai je bai yi nan e eh, la e har su babu nawa bai da ga idi kata daga dembo wundi to ga bo kata bo tele ko tubu

amma ga wani zai ne ke jidi buya ne ne ku? <coughs> ta jidi jidi bai kiya ne? Eh? jama'i mini suna sunna idiyo suna jobe al-mukhalafatu fi tariqi inda al mina min ya zulu liya ku ba wa ga wajen bashi daga abunan? sallaje wannan wa min as-sunnati kazalika min sunna rabi al-mukhalafati fi fi tariq al-awlati yazulu li yakuba ka kunun yaje bashina unje ko na wadalo na wadasha fala ya yaju al-musalli min at-tariq sanaka salakahu fi dhahab ila al-musalla zane ga ga wa daji salla na unje ko na ga dalo na ga wa go da wuja kamar rawahu jabiru kimna jabiru ibn abdullah radiyallahu anhu gobe na ga kana nabiyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam mafe idza kana yawmu idin da fa idi gada be khalafa tariqa wa kibo eh wa ko ba ni ya kwado da lona wa da sha gowa fi hadha al-amr fa'idatun ijtima'iyyah nga umarni na nga na na mari sa sallam feji in huje ya kwane da daloidi na wai da ja da haifa nga mini amfani ugo mini amfani na wala biya society na nga kiyo min jihati tunsi min min jihati tasani alfursa lil muslimi ay yuqabila fi tariqi awdatihi man lam yuqabilu fi tariqi zahabi fa yusallim alayhi wa wale kagu je kwane da lona nga wai da jiya wa bele ga ka kuno ga shi na wa da gumbe za mu ci shi ko na shi ka kuno felo maslahati na gumbe za mu ci ya ci adiyo ji sallama na wa ni uhum bil id ya ta ke so ji me idi na fata fatahdusu al إلى ila بدي fe bede ويتماسك doji wa yatamasaku wa yatamasaku bunyanu mujtama al muslim da ba ta gaci su kun ga mala ina ra tuye musulmi nan ga ji kiyo ba gwan wani mana musulmi a fata alheri a sallama mini sun da ya idiyo dai ya gudu ta ci a tahani a fil ne wasu yi idi guba ba ta haɓu ta tahani a fil idaini mustahaju a sazami ya yi idi guba ba a jumarika ma fi zalika min zar ilfati min zari ulfa wa nashr rahmati bainahum ya wannan ne la zashe gebo ya gashi wa nashr rahmati bainahum bai ke la Za mu gashi ba tsakanin musulmi qala ibnu turkumani ibnu turkumani gari ta fi ka ce ga jawarin naqina dole sharayu ta wani so mun da shi ya asnul kubra ne imam al bayaki ga fi hadha al babi ga babi da nan hadisun jayyidun a gafalahu albayhaqi na hadisu wani da ci da wani hadisu na ci da wani jayyidin al ba al imam bayaki waye ya kulu wa huwa hadithu Muhammad ibn Zayyad qala wa kuntu ma abi umamata al-bahili wa ghayri min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam tazamta yaji sahabi alaihi wasallam fa kanu idha raja'u yaqulu ba'duhum li ba'd afiya zai je bajaja sai ga wajiga taqabbal Allah minna wa minkum ye ba da tsaye tsaye ci gwai ba da yi mu gwaye قال أحمد بن حنبل ما محمد غير إسناده جيد وقال الحافظ ابن رجب الحافظ ابن رجب فتو الباري يبروبه فتو الباري ابن هجر يعني قد رويا من عن جماعة من الصحابة والتابعين أقول واش بقى جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتلاقون في ya talaku da yawon id a jafe kuma shefo idi wayar da ba zuhun libadin bilkabul a ta jafe ke ba duwa shiga sai cuji kiyo sai cugoi ba da na shi a gajina mini sun na idiyo isti eh eh ina ya hamishi na hashiya a galita fi ka zumagu yau yanzu ta kubo a kallo ci kubo shi ne ga hamisho wasu ba ga suna ya hmm. gutuwa ni ci mini suna ya idiyo isi babu lahawi wai zuharar farshe fil idai ne mustahabi ne da jazuzuna ko mustahabi muke ido suna muke ido ne da halayen bafu fawu ya foyi da guba bai nan yari fi min mu'minin aisha ta radiyallahu anha qalat da ba yi sai mu aisha radiyallahu anha ga dakhala alayya abu bakr wa indi jariya ta na bakar ejin zagi za ba mada mini zagi ansari joji tana na aisho. to gani ya ma ta qawalat ansari yawm bu'ath a sai kwani ya ni rina ansari sai ko ko ka kuna ko yawm bu'ath nan qalati da na shagan yasa ta bi muganniya ta yi ne in ji gani ko ci gani zagi na shi shi ba faƙala baka zai na bakar gam abin mazmuri shaitan fi baiti rasulillah bere shaitan ga yaji emi a nufi sa sallan bo iza ƙela ce ko ni shi bo wa zalika fi mi idi inda mai yafuwa idi faƙala a nufi sa sallan ci gan ya Bakar ya sai na bakar inna kawai min ida jaman dondo je fune lafayin gbana wa za idu na nana maga idi ya yiwu e, ɗaru yau ko limam bukari da musulmi ta ibn maja na gudu gobe yamma buwa su na ya fuyo ya kunwe cina ta yi gunya ka musuluncin zai na madina nan وقالت رضي الله عنها لا نعيشة تجيران يوغم ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga wuli alaihi sallam ye yasturu ni bi ridaihi annabi fe so be diwi wa ana anzu ila alhabashati wa hum yalabuna ma fe ta basha ci da ma fe duzo efwe idi dabi ko habasha ci maji masallaci alaihi sallam iri a cikin duzo ko a cikin duzo shi bai iri a duniya duniya nan mai fa'idi annabi ce ga nana shan ga aisha bai kewa ga wacin hali da nana aisha ga yi annabi wato aisha a tita babu a tita ban babu nana aisha fe la e e ya ta ya ɓaci annabi sa su rauci fe ci ba wacce ne fe su zo ne har tu babu na nana aisha ga mutum wusa tilarin ya abu amma wunde bai ake wunde ta wubu a tilarin ya buɗe zajafi a fi ilge eh annabi ya e buwa ya share eh a shaidi mukamin cikin ba na biyar wali yadda ga manya ga an yawa waga ya zaga zo kun ji gasa ani yau biyar sai ga tun kisa abin da kayi sha Allah ba wacce yau ya ji iga extensive bayani jinku ya waki bo bai da wani motsi ba ta yi na jejika na na yi ci ga yi ji bo zan bi lajiyawa mini wa ko ale ga to iji shari'a ji kwa wasu rauya ya gatu ba ga a da bai shi sha Allah ga shari'a ji ku ne yabo ka luyu ji ke ka eh, ka turo katu to turo bai sha Allah e bane mun je wai laga mun ga ngai uzuro be mi ne yau uzura ko mhm wai da ne ji na na e shi ne láwọn ṣe bá wọn wùnyí dọ̀jú wọn náà wọ́n jí kún alẹ́ náà wọ́n yìí làjà àdàpá látà gàtí látà ń pàbò sọ̀kọ́ àwọn ọmọdé yìí zẹ́kẹ̀ yà á lárí ní inú ìnara náà olówó jí sọ̀kọ́ àjẹ àdọ̀jú nnaga wà jí wọn ti fún yẹn gbọ́n adínàwọn wa ájú bá ní àti ẹ̀fà wọn gbọ́n kó masalẹ̀ igboro àtàkìlì rufin ìdẹ́yìnì kabara ne takabiru ne zafe ji efe idi guba bayanan wakutuhu lokaci yana gadi takabiru wuce na wasifatuhu ko? hu ko da ke mina wajuji na قال الله تعالى ذكره سيد الله تنجا قام لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كو ebo shirya ya je zo ya ji takbiri ya ce ci ya ce ba wanda ce ci jiya ne mai je ya ce ci wa ku takbiri fi idil lokaci na ma ya takbiru efe idil fitiri na minal khuruji ila al musalla tun ka kune zati ya lulu ce, idi na wa ta khuruji al imam li salati al ka kune liman ga jiki na lati ya be sallallahi e, be sallallahi jina mana tun ka kune wati ya mo ti wa lu babu na eh wa lu e idna takbir wa fejo har ga ka gici har ga ka kune liman ya ne. kama ta kaddama ni ibn umar kimna ruwa da babu ibn umar radiyallahu anhu mana annahu kana yakhruju yawm al-idi ida abla ibn umar wa fati ya fa idi wa fi riwayati wa anna ci magan yawm al ya fa idi al ila al-musalla da musalla fa yukabiru ta yi takbiru hatta yati al-musalla bi arwa da wabo filiyan ba ne ji ajidi na wa yukabbir hatta yati al-imam ta yi takbiru har ka kuma liman ya bene نجاي لوقت نلاقي تكبير في عيد الفطر ينوري ووقت التكبير في عيد الأضحى لوقت نلاقي تكبير في عيد الأضحى فيكون مثل صلاة الصبح كده قتال لا صباح كون من صلاة الصبح يوم عرفة قتال لا صباح في يوم يوم عرفة إلى صلاة العصر مية من نهاري har biki kan gijin lokacin sallar la'asar ya fi yau munahari a kira ya bi tashi karshe fi ya bi tashi ga da wani yi kabiru fil asiri wala ya kabiru fil maglin za ta kabiru ji hafta la an gano kakar takbiru kabiru lokacin la'asar amma waji lokacin yake ba ya magana kama fa ana alim na bi talibin allahu anu dan nuta da ba sai na alibu wasi an da kabiru ba daga dace ma arafa ba ya asbabu ya fi ya arafa ya Kabiru ji ila kira ya bi tashrik an karshe ya tashriki yukabiru ba al asli thumma yaqta muje takmilu thumma la asr an kum ce bilaba inda da cile bani wale ga yaji kuskura wannan ki mai kuskura wuce ajiya ya je ya yi she na ta yi ni ko arwe she ne ga dani ma na efu efu ya mu tashriki ya gore ko amma ga wale ne kire sallah bai ne wa fil aji ko na sai yi mi number 2 wadda abin ya yi idil fitiri ta hanyar ce fa wuta ya mafara yi idil fitiri ba ta mafi da takbiri na yi nawa ne ke yi kiwo da ke yi kuskure ne ta ya yi idil azuhar takbiri ya yi idil azuhar wai ta tafi daga fure na yi a asibaya fure a arafe a kuma ya ga sashe yi ya shafe fure ya ga idil ko wallawa adam Eh, kawai kuma jiya jidi holje ya kamar limaya a cikin wai kakunan limaya a jisa Allah jisa Allah na shi kenan yawa ke siyancin loyo eh. wa amma takbir aqibar salawati ni yau milfitri amma takbiru ne zai ji su mai sallah ko ya fayi fitri na falam ya sih an ahadin min salaf wani yi wala ya shigo takbiru ne da shi jisu mai sa Allah ya fayi idil fitri nan mun tazu daga bazan doro mine bayan jama'a ba fari ba walam yarid bihi amru mun doro mabeti wa ولذا قال ابن ga في المحلى لما لا ابن حزم littafin المحلى وقال المحلى اللي تعرف تشكوه وتحلى بالمحلى وتولى منه ما ibn hazm ya ga muhalla na lam yati bi amrun umurnin doro be ga efo idil fiti da ga sallan doro jo fila takbiro je zuma sallah yuba lakin takbir filu khairin wa ajrin amma takbir je fi kirki wo amma wala wato da lokacin da sun ga yuzu rigancin wani takbir je fi kirki wo mai tulada kuntu hmm. amurega ga ne le ga ibn hazm azza ya ba no gal aula ene ge gana ga yake al imsaku amma ka anu salaf islami sun won ga je ko ene salafi ga sun wati no sabi sun wati wa zikru kullu khairun wa ta'a zikiri ji alkhairu ru ji bayan tsakon muro walakini liltuzima fi waqtin muhaddad amma ga da zikiri lada fagu lokacin da cina lam yaridi fi nasu ya kusuhu na manasin don dobe na lajikina na ta lokaci wuce a bizalika zikiri ga zikiri wuce na yana na ka na bidata muhdasa da gaje bidiya na to da ji na wallahu alam yo sifatu takbir wa siratuhu sifatu yake mai takbiri jina da kiyo da juji na sira ne je juna wa amma sai fata takbira amma sai fata takbiri din fal amru fiya un lamarin na gofe sarawi li anna al amra al walid fi sunnati ibn munne be daga sunna ne sa sallama wannan amu general fallam yakhusu siratan duna ukra wala usta sira ne ci ba me sira ne ci كما رد في حديث أمي عطية كم نبدا حديث أم عطية رضي الله عنها عند مسلم في صحيحنا نقولنا نمر بالقروض في الإيدين أجا فيجي فرغي لي تيفي لكم أبب كو والمقبعة ما نبين لكن يسوسوني كو لكن يجي أنا لعبينا والبكر بيجي أنتو جيجي قالت ينقل al'uyyar da ya kuruji na yin lagina ya jin haila na su ga jiki man a ga tiya man fa ya kunna khalfan nasi a tadar su za an yi kabir na ma'an nasa sai ji takbir fa mai an yi ma ne daga alwaiji to ya wagi ko to yantugi to zane ne jin haila na ala ga zane ba ta da le ba yau to min ba da wala ko ba ta da yi bi? qala shawkani rahimahullah al-imam shawkani ga sirrul jarraro ce ci guyu la almuradu mutlaku takbiri ene abu abun gai takbiri ji ko wa an yakul ga Allahu akbar kazu zalika fil awqati ko mu fi repeat yake shi repeat ya kaliman nan lokaci wa kai wa min jumlati aqiba salawati min ya lokaci shi mazu mai sallaje qultu wani ya ma mu shauka ne haka amuru ga wa yi a yi domin mu kawai ya ta'ala ne wani tukabiru la'ala ma halakun kala ya bin munzir fila wasatu ya bin munzir ga a wasatu ga kana qatadatu ya kula qatada ga ga allahu akbar allahu akbar ala ma hadana allahu walillahi alhamdu ba qatada ya fi ga allahu akbar allahu akbaru ake ya ba wani to ya ci hajiya yi na yi majiya ba to ya ce وكان ابن المبارك يقول إذا خرج يوم الفطر ابن المبارك ما جاء في وانغا كي يفيد الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد أكبر على ما هدانا ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا فإذن المبارك عجل غاتي يا فإذن الفتري jelo lo masala jona ga Allah akbar Allah akbar Allah ga wacin Allah ga ga la ilaha illallah ade zo wajibu ta bi gaske na sai Allah wallahu akbar Allah akbar Allah ga ga Allah ga wacin wallahi alhamdu ya kwata mu tabbata ya ce Allahu akbar alama hadana sai ci ga wace ga ce ba wani sai ci mu ji ayi nan wa zikira li ahmad qawl ibn mubarak a ci tugane ne ya alima muhammadu gani mubaraka haju gan ga haza wa faqala ga haza wa sun ga labarin da gofe wa kana maliku la yajri fi haddan aw kana maliku la yahdu fi haddan malik ma malik yajka wa ba hadiyawa وصيغة ابن مسعود رضي الله عنه وهي المشهور صيغة ابن مسعود قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كون lébi ìdókù wọ́n lé ọgá tí ẹ mẹ́rin wọ́n ní philosophy láàájú wọn kẹfì ní gáwà àdíjí ẹ̀ lọ́wọ́ àjú wọ́n akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar akbar ibn Waani Ibn Abbas sababbiya Allah wa'imna Ibn Abbas gano Allah wa'imnu Akwabar Kabiru Allah wa'imnu Akwabar Wajen Allah wa'imnu Akwabar Wadir hamsin kaɗan kada kawai Sani a yi Abdullahi Ibn Abbas ko. Sannan tsin yi idan ni Waktua wasifatu ha sannan ba lokacin wani bai fi yake mina wajen jina a fa amma waktuha amma lokacin sallah fayutahabbu sallah idi fayutahabbu tajibi salati idi waga yazo jiwji sallah idi ko kama rawahu yazid ibn khumair ar-rahabi qala qala abd allah ibn bisri sahib nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi yawmi idi fitri aw adha ya fayd li fitri ko illa da ugam sa'an kana fa kana ibtu al ko Wakala, wakan yana kunna ma'anabi, ya faru da alayyahu, za'a sallame. Kar ka faranta na sa, haka Ya sani lokacin da ya nuna ko, wa lakali hira a tasbiyyar. Wata lokacin da ya gani lokacin da waje ko za fi la'ajina? A wa ma su fito amma sai fa yara yi idi wai raka ta fa yara raka ta na ka guyo yi ka dure fira ka hadi la saba takbirati ya ma fara wa zuwa qabla al ta wa fi thaniya khamsan qabla al-qira'a takbir ya eh, kala kai ba da kun ta yi فعن نافئ مولى ابن عمر رضي الله عنه نشهد الأضحى والفطرة مع أبي هريرة قود ابن عديد الأضحى غني بإيد الفطر طبعا غني بأبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وجيت كبير ركعة إني يعني مفاروز قبل الكرات كان يتكاتم وفي الآخرة تكون ركعة باتيوم خمسة تكبيرات قبل القراءة تكبير الزغوط كان يتكينا تكاتم ba ya gudu gawa sunnatu an yi zukurar musalli Allah ta'ala bai na zai takbira ce yanayi sunana takbirin gutuwa ba na wa kayan ji ya tara kayan mafaro na da takbirin gutu na wa jira kayan ba ce idiyo na gubba an gawa leko takbiru na takayen takbirin takabiri ya da duwa dabo wa yusalli ala nabi iri ta ta zalika umu ja salatu ya nabi ko nga da ku za da yiko jina kamar da bil khabar kin bi da hadiso nan fa qad sa'ala al walid ibn uqbah ibn mas'ud ngain al ida idha hadara fa kayfa asna'u mai diga da bi kin ya jina fa qala ibn mas'ud ibn mas'ud ga naqulu ya ji ga Allahu akbar ko tahmidullah wa tusni alai wa tusalli ala nabi wa tadu Allah summa tukabbir go da ga Allahu akbar wa je ba to yaci wa daji ya to yaci wa ja salatu ya nabi wa to ba to yaci be ni ga ba wani ko wa to be takbiru ganci summa tukabbir an ga al-imam muslim to at-tirmidhi to da sa'id ibn majah alugo ga summa yakra'u bil fatiha ga fatiha wabi surati min don da sunan cikin alquran wayar kau mutalo ruku wayar zidu talo zada kama fi amati sa kan bibi da sala ne kenan bayyana wa wayu sami lil imami ay yakra fi rak'ati alula sunnu ya liman ne ga wadi raka'a mafari ya idi jin ba qafwal qur'an al-majid wa fi rak'ati thaniya raka ba ta ma iktarabat sa'atu wa shaqqa al-qamar aw yaqra fi rak'ati al-ula kuma raka'a mafarin ba sabbi isma rabbika lala. wafin raka'ati wafin saniya raka'a ba ta mun bala ta kari su gashiya yau wallahi khutbatul idi khutba idi lawa salatu takunu awwala salla gai kai je fo idi summa khutbatul idi bada a tabeji utuba idi zumugo umma ngole ko liman maga be shi to gaskiya ga utuba idi shift da gore bona ga sa laila yashi tuba ga wuya non go shift tu le eh a'a rawar salatu takunu kunu awalan ko wajen salatu ya nabi sun ma kutubatul iri ba da wace hajji kutuba ya idi su mugun ga inda lalala na amadu wani tsaini ko no sun ma kutubatul iri ba da ako wasu salatu ta kunu awala waga sallah ji cabe da da yafi idi da yawan gami lojin da jogo sun ma idi ba da ha wace abinci utu bayan idi zumayen sallah kama dalla alai hadisi ibn abbas ibn hadisi ibn abbas lahu radiyallahu anhu ma qala wa shahidtu al-ida ma'a rasulillah mujiriya idi fa mabi alaihi sallami wa abi bakr wa umar wa usman ko da abubakar to umar to usman radiyallahu anhu fa kullum kanu yusalluna qabla al-khutbati ba ta ta da sai sallah idi kana ji hutuba na mane la sallah ji zobe zo ace ji hutuba wuce ya idi amma la hutuba ji zobe zo ace bi sallah wuce ya jimma insha Allah ta'ala nan ba mun jiga tatawu qabla salati al-idaini wa ba'da wujudan ashe lawuli da karshe ba bin ne ko bismillah ga tatawwa qabla salati al-idayn wa ba'dahu tatawwi kabi wani sannan idi kuma ba na gani zumuyi wa laysa lil idi sunnatun qabli wa la sunnatun ba'diya Sannan idi mude na fila na waga waje kabi sallan idi na aji na fila na dole da wani waje kabi idi na amma ke da na fila dole da wani waje bayan idi na ولا تتقدم بتطوع كما هو الحال في صلاة الجمعة وموغاشي شواتا نافلة يجبيزو ما كم نجي ما بنا ما لا ما تقدم ذكر جمع تبعني وغلانا بل ولا يصلي لو اصلا وجه مسلم سوى نوع جاتا انا كما دل عليه كما دل عليه حديث ابن مسعود كما حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتر أن يأتي يفيد لفتري فصلى ركعتين ده صلى نافله ركعه بعدين لم يصلي قبلها ولا بعدها انا بدي نافله دور كامي صلى وجهنا بجي نافله دور بعدين صلى وجه ولا كو ومع بلال بلال ما هم النبي صلى الله عليه وسلم الا ان بعض اهل العلم اما ساشي من وجهي ذهب الى جواز تنفل قبل الايد وبعده كو اي لغا وجنا فلاو kami idi na make lego na fila wasu mai idi ya na da mafilin nabi za ta zalle zalika la yaji wa hazaran ko wuce lauga kiyo uka ko ji gargadiya la sai mai zaka na fi gairi a wukati karate especially kaga wasu fuwal da lokaci da shi an da fada wani قال الحافظ ابن المنذر الحافظ ابن المنذر وقال أوسطه قال صلاة مباح في كل يوم وفي كل وقت صلى جي مباح يو لوكا جندون دي دون دي إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في عدة ولوكا النبي صلى الله عليه وسلم كصلى جي دمناكو wayya waqtu tulu shamsu ga lokacin da gide lanan waqtu guru ga lokacin da gide lone waqtu zawali ga lokacin da gide fa daga tace ya shirin wa karka da tata ura su sa fi hawati la ka fi baiti do kullu da ne sa sallam ga gama fi mu waji nafilu nafila don wala miya ta da fiye tatawu da fi masajidihi za yi mafi bebeji nafila shi masallaci ba fasalatu haizatu qabla fasalatu haizatun fasalatu ja'izatun qabla salatil idi sallai sallaji ko nafila kenan ko ga jaizu wa jiwa kami na wa ba da zuwa wa laisa li hadi an yahzura wa shay'an ibn al-munzir ga zan ga kayirin nan wa laisa fi tarki nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli qabla wa ba'da dalil ala qira'ati sati fi zalika al-waqti e banda ma nabi sallallahu alaihi wasallam ji ji nafila doruga kami idi na ko zuma idi ba nan wuti lawo ga makruha na la'anna ma huwa mubahun la yajuzu hadaru illa nahi yati anu ibn ne ga mubahu nan wa yazlahu kan da wa hadis ka bi kwaya na biya wuce sakara wala na alamu khabara da halin na yana salati qabla salati al-eid ngai mali hadis le khabarun doro yadda lawo ga alaza kai zaga ga wa hadis nafila kan hadis no ba da wasu tatawufi yaumi al-eid ngai zuwa tatawufi idi fa ko nafila kenan ko wa fi sallan ya biya fune kene nan fil buyuti dan bana ahabu ila na lila akbar dalata la zalika wa mafi ga yabu hadis ne lawa ya jaga wannan wa qala al hafiz ibn hajar ibn hajar ga lam yazud fi man'un bi dalilin khas ga dalili da bana ta zo ta zaka na in ci zaka nafi laji ka na ji idina na tsira mutana illa an ka na zalika waqtul qira'at alladhi huwa fi jam ko illa in ka na zalika waktul karahati hmm. inda gwaga ga lokaci wuce wuce lokaci na na voye sallah nan ke daga kuna yi da lantiya wani ko kwaka kuna yi da tatace wani Allah zai fi a yami jami'i ba mai rumunci wuke da ya fune ke na wani wa kariya yi da zalika mina yake tuga wuce zumana ma fa da ibn majah ne ibn majah gobe bi sanadin hasan mi hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala ga kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-eid shay'an ga ali sallallahu alaihi wasallam sallan doro ka mi idina fa idza raja ila manzili sallara ka tin mu gashi badai wala fi laraka ba ji walahuma wala allahuma takuna ni raka ta adduha ga dai biyu yawan jora ka guba fi afila raka ta adduha wa kad takuni bi mutlaqi tanafur ko hmm. mace bai wai dine mafi dai wa nafila wa amma na umara ti ba da fara dullu dalilun ala fi ala dalilun sayo alal mudamata alaihima amma a ga amiri rawa ci buga bude ya salla ya idiyo da dalili ta zuwa ce dalili da wanda za ta zuwa ce ga wancan wallahu a'lam insha Allah ta'ala ya guja a ale gadi na ce ci ala duya da mai gaci bici na ce ci fabi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka da gwanda gadi ya gambina wallahu a'lam so na daga jinin ne ki ban wuti ina yorùbá mm. so na mm. lọ́wọ́ ne ku ba wani wa khairul hadi hadi muhammadi ba wani da alkhairi ganar ku ke ba wani alayhi sallallahu na wasallam shi kenan sai ka kai yau ne zo na ko kodo da mashi da shiga kiyar a ga waje wani abu yana ya gana ga specific dalili da na ya foyin foyin tare wallawa alam in ka yi sun na ji sun yi kuma jani ga wujijin ma bube da jin nan mm. a wujijin buja buda jin nan wallawa